Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake a yi min ƙarin haske kan wutar daji da ke aukuwa a wasu yankunan ƙasashen Turai. Shin ko wannan wutar tana da alaƙa da yanayin zafi da ake ciki? Idan har akwai alaƙa, to me yasa wannan wutar ba a cika ganin ta ba a ƙasashenmu na Afirka? duk da yake cewa yanayin zafinmu ya fi na turai? Mai tambaya Ado Turaki Askira jihar Birnin Najeriya. To idan Malam Ado Turaki Askira na tare da mu, ga kashi na ɗaya na ansar tambayarka kan gobarar dajin da aka fayi a Turai. Wakilinmu na Adama Muhammad Salisu Garba ya samo maka ansar ne daga farfesan fannin yanayi abubakar sadiq umar na jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawan najeriya bari dai in barku da salisu da farfesa sunana abubakar sadiq umar professor of climatology a modibo adama university nan yola mala salisu kana neman karin bayani ko ansa game da wannan tambaya wanda wani mai sauraro yana so ya sani watakila wutan daji wanda yake cin wa'ansu sassa duniya yana da alaka da yanayin zafi wanda ake fama da shi a yanzu shin in hakan ne to me yasa waɗansu kasashe kamar kasashen mu ta afirka wanda ke da yawan zafi ba sa fama da irin wayannan wutan daji to lalle yana da kyau eh, a ba da amsa wannan tambaya tambaya dalla-dalla daidai mai tambaya da ma sauran masu sauraron su kara gane abin da yake tafiya. wannan wutan dajin da yake cin wa'ansu sassan duniya a yau lalle yana da alaka da eh, zafi karuwar zafin da ake fama da shi a yanzu din wato eh, temperature increase kenan wanda waɗansu wurare sun sami karin zafi yadda yadda yake gudana a wuraren su a baya to amma eh, yana da kyau shi mai sauraro ya fahimta cewa yanayin duniya kowanne yana da irin nashi yanayin damina da kuma rani idan aka fahimci haka shin a wani lokaci na damina ko na rani ne wannan wutan dajin yake ci ala misali mu a afirka muna da yanayin daminanmu wanda bangaren eh, shekara damina ruwan sama kan sokowa sannan bangare na sauran wurin lokuta kuma a cikin shekara ana samun rani babu ruwan sama wato mu muna da yanayi guda biyu a afirka akwai damina akwai kuma eh, rani to waɗansu wurare a duniya duniya su kuma ya sha bamban da namu a afirka saboda alal misali kamar kasashen amerika da kuma kasashen turawa wato europe su kuma nasu yanayin daminansu da raninsu ya sha bamban a inda muke a afirka muna da eh, yanayinmu eh, guda biyu da damina da rani su kuma suna da yanayin eh, abunan nasu a shekara kusan kala hudu akwai yanayin damina akwai yanayin rani akwai kuma wani yanayin da kusan kamar za a ce daminan ne amma ba daminan ba ne sannan kuma akwai wani yanayi kuma wanda kusan gabaki ɗayanta rani ne kuma wanda yake tattare da sanyi mai tsanani mai matuka wato ana ce winter summer autumn da kuma solstice a ilimin kimiyya kenan akwai kuma wani bangare kama ta bangare su asia su kuma nasu yanayin daminansu kala ɗaya ne tal wato ana ce musu da shi monsoon shi kuma ruwan sama ne kullum sai dai ruwan sama ana samun eh, bambanta a cikin watanni wani wata ya yi yawa wani wata kuma yana, yana karancinsa amma kusan shekara baki ɗayanta suna cikin ruwan sama ne to idan muka fahimci haka a wani lokaci ne wannan wutan dajin yakan kama idan aka fahimci haka to za a iya a lakanta shi da mu a afirka kuma a kara fahimta akan cewa lalle akwai lokacin da musamman wutan dajin yakan iya ya auku a can kasashen turawa musamman a inda take ci a yanzu dinnan wanda eh, arewa maso yamma america wato wajejen su california da sauransu inda wutan dajin yake ci yanzu yanzu nasu yanayin daminansu a wurin suna cikin winta ne wato alama ya nuna daminansu ya, yana zuwa a karshe yanzu ba kamar namu a afirka a yanzu eh, damina yakan kama koko a ce ana tsakiyar damina a yanzu ba su nasu daminan ya, yana zuwa karshe ne yanzu wanda iskan winta ɗin kenan ya fara shigowa to Eh, yanayin daminansu wanda yake kan wucewa a yanzu din wannan wuraren da wutan daji yake ci yanzu sun fama da eh, matsalar rashin ruwa wato drought a wannan shekara mai wucewa kenan a wajensu sun fama da wannan drought din wanda kusan ruwan ba a same shi isheshe ba so da daminan yana zuwa a ƙarshe yanzu ana shigan winter sai kasance wani iska ne daban yake kadawa ba iskan da aka saba samun shi a cikin damina ba sabida haka iskan yana da karfi kuma shi yake tura wannan wutan daji din to amma kuma yana da kyau shi mai sauraro ya sani akan cewa me ya haddasa wannan wutan daji tunda eh, a wajajen su na yanzu suna wurin winta ne su ba su cika sa wutan daji da gangan kamar yadda muka saba a afirka misali mutum zai share gona ya saka wuta wuta ya zai kubce masa har ya shiga daji ya yi eh, asara da yawa ko kuwa eh, a ce mutum da gangan kawai saboda yana so ya kama waɗansu dabobi kanana a cikin daji sai saka wuta daji daji ya kama da wuta ya ci su ba haka suke a wajajensu ba mafi yawan wutan daji yana faruwa ne saboda eh, ainihin abin da turanci na faɗa kamar natural natural ba tare da mutum ya haddasa ba ikon allah ne kuma yana faruwa a haka ɗin musamman idan aka samu lightning lightning a harshen abin a hausance ba zanga kamar irin walkiya yawwa kamar walkiya walkiya yakan faruwa idan ya faru ya yi striking yana iya ya haddasa wutan daji kuma a ilimin kimiyya ta geography ana samun eh, walkiya yawan walkiya da thunder a radu kenan Eh, ana samunsa ne a farkon damina da kuma zuwa karshen damina abin da yake haddasa kuma saboda waɗansu iskan da suke kadawa a wannan lokaci ya sha bamban da iskan da yake kadawa a cikin eh, tsakiyar damina so ana samun thunder da lightning farkon damina da zuwa karshen damina a kowane bangare na duniya kuma a yanzu din kasancewa daminansu yana zuwa karshe so akwai ire-ire wannan lightning din nan da kuma wannan thunder din nan eh, suna tattare da su a yanzu wanda mu ma a nan eh, idan muka zo karshen mu muka samu irin wannan tsawa din da kuma wannan lightning din nan so eh, lightning din idan ya yi striking kuma in ya kasance akwai wuraren da busashe da yawa yakan iya ya, ya kama da wuta kasancewa na faɗa da farko shekara mai wucewa a wajensu sun fama da drought rashin ruwa mai tsanani wanda ya kai wajaje da yawa su kusan a bushe suke eh, ciyayi sun bushe so idan aka samu wa'annan eh, lightning din da thunder na jefi-jefi yana iya haddasa wannan gobaran daji to shine abin da yake faruwa da su a yanzu shi mai tambaya yana so ya sani cewa kusan eh, me yake sa dajin wutan dajin na ci har da ɗanya itatuwa da sauransu suna kama da wuta eh, eh abun mamaki ne ga mai tambaya saboda shi mai tambaya ya sha gani da bambam da abin da yake faruwa a yanayi wurin da yake saboda shi mai tambaya din kusan zance dan uwana ne <laughs> garin mahaifana da inda yake shi mai tambaya din bai da wani nisa sosai ba zai wuce ko nan kamar kilomita eh, talatin zuwa hamsin ba so abun mamaki ne a gare shi eh, kusan kullum idan wutan daji zai tashi a wurare inda yake eh, yana faruwa ne cikin tsakiyar rani inda ko ina ya bushe babu alamar ruwan sama sai kuma gashi a yanzu wutan daji na ciyawa su sace a duniya kuma alama ya nuna akwai ɗanya a cikin abubuwan da yake ci musamman ma itatuwan da suke ci a wurin abin da yake faruwa shine ainihin itatuwan da eh, da sauran tsirrai da suke wayannan wurare wato eh, inda ake ce da shi temperate region suna da wani irin itatuwa wanda ya sha bambam da namu a nan a afirka ko da shike akwai waɗansu wurare a afirka ma ana samun irin wayannan itatuwa ɗin amma itatuwa ne wayanda suna bukatar sanyi yanayin sanyi sosai misali a najeriya ana iya samun irin wayannan itatuwa a jos plateau ana iya samun su kuma a mamila plateau a nan jihar taraba suna da irin wannan itatuwa kasancewa su ma suna da irin sanyi kusan za a ce eh, ɗaya da na wayannan wuraren da eh, wutan daji na ce a yanzu ɗin za ka sami itatuwa ɗin suna nan da sai da ɗan gashi-gashi a jikinsu ana ce da su coniferous eh, trees ana samun su a wuraren da yake da sanyi kuma akwai wani halitta a cikin wannan itatuwa ɗin wanda suna da wani sinadarai kaman suna da ruwa jikin itacen kaman mai kaman mai na petrol wanda yana da alaka da dangin eh, man petrol eh, wanda ake ce da shi ethanol wannan ethanol din nan tana iya ta ci kaman man petrol sabida haka idan ya haɗu da gobara wuta to za ka duba ka gani cewa wutan na ci balbalbal kaman ana eh, yayyafa mata man petrol ne saboda wannan mai sinadarai wanda yake kama da man petrol a jikin itacen da yake irin wannan wurare ne wanda ake ce da ita ethanol to shi yake iya haddasa Eh, wannan gobaran ta ce ba tare da ta mutu ba za ka gani ana faman kashe wannan gobaran har yanzu tana ci kaman ana sake yayyafa mata wata makamashi wanda zai kara mata huruwa so shi eh, shine abin da ya sa To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin wannan tambayar da kuma na wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesan Yanayi a Jami'ar Modubu Adama, Abubakar Sadiq Umar, da wakilinmu a Adamawa Salisu Garba, da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu, da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.